Yau muna ranar Laraba 6 ga watan Satumba shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalango ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. A cewar kafofin watsa labarai na kasashen Turai jami'an tsaro na kasar Nijar da na kasar Faransa na shirin wata tattaunawa a game da hucewar wani sashi na sojojin wato Faransa daga kasar Nijar. matsalar katsewar wutar lantarki da kasar Nijar ke fama da ita na kawo cikas ga masu sauraron rediyo a birnin Kunne za ku ji korafe korafin su a cikin labaran. Rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan batun shawarwarin da ma'aikatan gidan gona ke kawo ma manoma a wannan lokacin na kaka. Da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke. Wasu labarai da ke kai kawo a bangaren kafofin sadarwa na kasashen turai na nuna cewar a yanzu haka ana tattaunawa tsakanin sojojin kasar Faransa da na Niger a game da ficewar wani bangare na sojojin na Faransa daga kasar ta Niger. Tattaunawar dai da rundunar sojojin Faransa da ke Chadi ke jagoranta daga General Erika Uzanesa. ta mai da hankali kan mayar da wasu kayayyakin yaƙi kamar su jirage masu ƙirar mirage 2000 da jiragen da ba su da matuƙa ƙirar rafin da kuma wasu jirage masu sabkar ungulu majiyar dai ta kara da cewa tattaunawar dai na wakana ne a can waje har yanzu dai bata shiga tsakanin gwamnatocin na birnin paris ba da na birnin yamai a ranar hudu ga watan satumba wasu 'yan ta'adda sun kashe wasu mayaka 53 a cikinsu 17 sojoji ne 36 eh, kuma 'yan banga ne wannan ɗauki ba daɗin da ya abku da asuba ya faru ne a runduna ta goma sha biyu da ke wahiguya a cikin ƙauyen yatanga 'yan ta'addan su ma sojojin lugudan wuta ne a lokacin da suka kai musu harin in ji sojoji na ƙasar burkina faso al'amarin katsewar wutar lantarki da ke wakana a ƙasar niger tun bayan juyin mulki na majalisar cnsp ya kawo cikas ga al'amuran al'umma musamman ma masu sauraron rediyo wanda rashin wutar ke sa ba sa samun shirye-shiryen da suke bukata kamar yadda wasu mazauna birnin kwanne suka shaida ma asuman musa arzika ko yanzu mun wahala kullum ana ba mu tsoro dan Allah Allah ya shirye shi su ba mu sauraren gari mu san inda muke kullum muna cikin tsoro dan Allah tausaya muna kowa shi ji magana inda shike dan saboda in ba a gyara wuta ba kowa cikin duhu na shike saboda babu radio bale mu je inda muke aje amma radio nan kowa shi ya je unwani ne ga wa'azi kana saurare ko kwana za kai sai ka ji wa'azi amma yanzu duka an zan cikin duhu gaskiya mun shiga cikin mayawancin hali na matsalar wuta ba mu samun damar mu saurari rediyo bale mu san da abin da duniya ta kumsa ko ne sai shi to har su wuce ba mu san da anya ba kenan muna cikin matsala Nijar gaskiya albin ya kawo muna daurin kai musamman a nan kwanni da ƙauyukan ta duka bayan juyin mulkin da majalisar sojojin ƙasar Nijar CNSP ta yi a ranar 26 ga watan jiye ƙasar Najeriya ta yanke wutar lantarki wannan kuma don yi ma umarni na da yawo da na iyimuwa biyayya wannan rashin makamashin ya shahi bangarori daban-daban har ma da bangaren haƙo da ma'adanai kamar yadda Adamu Amadu shuju a ma'aikatar haƙo da ma'adinai ya shaida ma Rafika Tayar. ayyukan haƙar ma'adanai ba za su yiwu ba idan babu wutar lantarki domin masana'antu na buƙatar makamashi sosai kenan domin haka ne ina ganin dole a diba da idon basira ɓangaren wutar lantarki a nijar wanda a wannan lokaci yake cikin wani yanayi mai wahala sosai domin ba mu da 'yanci na ɗari bisa ɗari game da samar da wutar lantarki domin masu zuba jari idan za su zo abu biyu suke tambaya wutar lantarki idan akwai ta sosai domin tafiyar da aikin masana'antu makarantu ina ganin wannan rike wuta daga najeriya kamata ya sa mu yi hankali domin mu samu wutar lantarki ta kanmu kowa na ji a jikinsa wannan ɗauki wuta domin akwai tasiri bisa ga wutar lantarki da ake sha har ila yau dai muna bangaren na juyin mulkin na sojoji a na ranar 26 ga watan jiye wanda hukunce-hukuncen na siriya da na iyamowa suka biyo baya sun haddasa matsaloli masu amfani da kayan masarufi a nan kasar niger wannan matsalolin kuma sun hada da rashin makamashi na iskan gas na girki da ke wuya a birnin yamai a halin yanzu suleiman hassan na kungiyar masu sai da gas na girki ya mamu ma'ada karin haske matsala ta rishin gas lalle haka ne yanzu kusan wata guda dai muna fama da wannan rishi kuma rishin ya gudana ne tuka bayan wannan juyin mulki da aka samu na 26 ga watan ga watan juye don tun lokacin nan dai matsalar ta fara dalilin matsalar kuma shine daman ba a dogara sosai ba da gazikin niger eh, akwai gaza da ake gwamnati take oda ko dai daga wajen nigeria ko daga wajen benin to tun da aka liƙe waɗannan iyakoki don ka wannan gazikin ya daina shigowa kenan kacokan an koma ga gazikin niger to shi kuma gazikin niger ga yadda suke fito da shi ga yadda yake isuwa gare mu ga yadda suke faɗa eh, gazikin baya wadata baya isa mata da ke cikin gurfaman da kuma kungiyoyi daban-daban na gingime jihar rifa sun yi wata ganawa jiya don su tattauna kan matsalolin da suke fuskanta da kuma kalubalen da suke gani a cikin rayuwarsu ta yau da kullum a cewar su suna fuskantar wariya da makamantan hakan a cikin zamantakewa ga binta mamadu ɗaya daga cikin matan shugabanni a cikin firarsu da maina abdullahi a kowane fanni mace mm. tana iya shiga gaba abu ɗaya ne wanda na san mace ba za ta yi jagora ba ta sakan sallah amma sauran abu inda namiji ya shiga mace za ta shiga inda ya jagora za ta yi jagora abin da ya hana ruwa gudu cikin harkokin mata na farko akwai harkar al'adunmu na wani guri ma ya zanta addini ban dau yarda a addini ba addinin an mishi mugun fahimta ne tunda addini da kanshi ya ba matan dama su yi komi su karanta suwa su yi aiki su yi kasuwanci su yi komi kenan babu inda addini ya hana mace ta shiga gaba ta yi jagora ko ta yi duk wani abin da ya kamata shi mugun fahimtar addini ne kuma da al'adunmu da suka zo suka karu al'ada ne ta yi tsarin cewa shi namiji shi ya kamata ya yi hakan bai kamata mace ta yi wannan ba a yau alhamdulillah a cikin tahiya tana tahiya an samu ɗan ci gaba kaɗan ko da yake ba a kai ma inda ake so ba a lokacin da yanda aka takura mu mace ko cikin komi ma babu ita inda namiji yake a'a babu mace wannan gurin ba wurin mata ba ne wannan gurin sai maza amma yau an samu sauyi bana tuni dai wasu manoma sun soma girbar sabon hatsi a cikin karamar da'irar dan da ke gundumar kolo a dalilin haka magabata sun yi jan hankali ga al'umma na su kula kada a yi bazo bazo da albarkatun noma kamar yadda bashir musa haruna shugaban da'irar ta dan ya shaida ma hassan mummune. Hakika an fara girbe hatsi a karamar hukumar eh, karkar dan candu musamman ma a ƙauyen Gogeze. Mutane sun fara girbe hatsi amma ba dukkan komin din ba ne. Damina ta yi nisa sosai watakila nan da sati guda ko sati biyu kashi 20 zuwa kashi 25 na ƙauyukan karamar hukumar za su fara girbi. Amma duk da haka za mu yi amfani da wannan dama domin kira zuwa ga al'umma da manoma game da kula da girbin su yadda ya kamata domin a yanzu a cikin kasuwanni an lura cewa farashin buhun hatsi ya karu sosai kada mutane su ga haka su tafi su sai da cimakar su don haka su yi hattara sosai su kula da cimakar su da kyau musamman ma a wannan lokaci duk da rashin isassun ruwan saman da aka samu bana a wasu yankuna na karamar da'irar bande ana kyautar zaton cewa za a samu albarkatun noma masu kyau sai dai manoma na nuna damuwarsu su a game da bannar da tsutsa take yi kan shibkokin nasu kamar yadda adamu bande shugaban ma'aikatar gona ta gundumar bande ya shaida ma maki usaini Bana ba mu ƙididdige zubar ruwa ba mai yawa saɓanin bara a daidai wanga lokaci. A barar muna kan nau'in zubar ruwa da ya zarce milimeta 600 zuwa 700 alhali ko bana a ranar yau dai mun ƙididdige milimeta 519 kenan kun an samu gibi sosai na kusan milimeta 150. Albarkatun gona a yanzu haka yau mako biyu ke ga mun gano bulluwar tsutsa mai cin zangarnin hatsi. Akwai wani adadin garuruwa misali wa'anda suka fi fuskantar wannan lamari su ne kan layin yamma ga bande har zuwa iyakarmu da mata mai ga wuri da kwarya duk garuruwan da ke kan wannan layin da suka samu zubar hadarin farko da suka riga soma ayyukan noma sun fuskanci wannan yanayi. A cikin tsare-tsaren wasannin ƙarshe na kubarar ɗaukan kofi na lafiyar Afirka kan da za ta wakana Cote d'Ivoire. 'Yan wasan MENA za su kara gobe da Uganda a maraket a ƙarfe takwas na dare. Gungun 'yan wasan MENA da ke cikin rukunin F wanda tuni an hudda su daga cikin kwambalar inda suka tashi da 'yan biyu. Za su yi wasansu na ƙarshe na kare mutunci. yayin da uganda idan har ta samu galaba za ta iya kasancewa a sahu na biyu cikin gungun tare da algeria da ta samu galaba da ɗiyan kilge goma sha biyar madalla yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a wannan lokacin na kusa da kaka da albarkatun noma ke matsayi na hudda ido wasu masu nuna sai girbewa a bangaren hatsi da kuma dawar gona manoma na bukatar shawarwari na ƙwararrun masana na gidan gona don ba su bayyane na gari wajen adana albarkatun nasu na noma kamar yadda isofu mai zama kusa a fannin noma ya shaida ma abdulaziz dan yoma An kundura lura cikin ku albarkar gonar batta taso na ci gaba ko ina. To akwai wasu wuraren da suka fi nau'in taki fiye da wasu wurin. Idan lokacin tashin kara ne ko hawan zangarni za ku ga wani waje har ya nina. To kar ku ga nan din kuma ku kyale. Don ko da zangarniya ta soma ɗiya, to tana haddasa jan kwari kan hatsi ko ga wake. Kar a ce sai sun nina baki ɗaya sannan za a soma girbi. Ya waje ba a sauya hali kamar yadda ake samun sauyin yanayi kuma an gonar taku ba ta da nau'in taki shimfiɗa baki ɗaya to a hamzarta a girbe inda ya riga ya nina ko ina cikin gonar idan albarkar ta nina to a girbe ta hakan zai zama kokowa ga kamun kwari don ku samu ku adana albarkar da kuka noma. Me ya kamata a sama magani a wannan lokaci? Abin da mutane ba su sani ba ba wake kadai ba ke son a sanya mishi magani a wanga zamani da muke. Abin da muka gano 'yan lokutan bayan nan hatsi ma na fuskantar harin tsutsa kafila akwai kwari ƙwarin da ake gani kan zangarin dukansu suna taimakawa ga raguwar nau'in girbin da za ku Wane mataki ne ya kamata a ɗauka wajen sanya magani? Akwai magunguna cikin kasuwanni, amma shawarin da muke ba manoma shine kar su sai kowane irin magani barkatai. Ko da kuma sun saya, to su ƙoƙarta su je wajen mushan gona, su nuna mashi kalar magani, zai diba, zai ga nau'in, kuma zai baku shawarin da ya dace, an kuma bai dace ba zai faɗa muku kuma zai nuna muku yadda za a amfani da maganin a wani lokaci za a sa Ko akwai kula ta musamman wajen sanya magani kan wake? A fuskar wake shi ma a yi bibiyar girbinsa duk inda ya nuna ana bi ana girbewa don wake ya fi nuna buƙatar a sa mishi magani abinda ya dace ma da zaran ya so mu hure to a sa maganin don huren wake yana jan kwari to a aka wa wurin magani zai zama inda kwarin ba za su sabka ba bale ma maganin an kuka sa shi nau'insa na iya yin mako ɗaya zuwa mako biyu yana aiki kenan kwarin ba samun rayuwa a wannan wuri wake da hari ko ba harin kwari ku sa mishi magani an dai kuna son ku samu amfani mai kyau duka duka dai abin da su oke na a game da labarin na sashen hausa na wannan maraicen kuna iya sake sauraron su a kan lamba uku biyu biyar kyauta tare da layin airtel sannan kuma kuna iya samun su a kan shafin studio kalungu na kan manhaja ta play store a yanzu sai a dakanci labarin sashen zabarmanci tare da guruz hasumi a yi saurari lahiya allah ba A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.